وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهت الله تكيئك وانسا يومنا رانر شابير دوة قومة watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu da za mu ɗora bayan hutu na littafin allu'lu'u wal marjan za mu tashi a hadisi na bakwai shafi na goma sha hudu inda malam ya sa sunan babu da babban baki yace babu bayanin imanin nabi yudkhalu bihi aljanna babun da ke ɗauke da hadisan da ke bayanin imanin da ake shiga aljanna da shi حديث أبي أيوب الأنصاري نعم شاهد ايه شافي شاهد ni nawa nake sha biyu sha hudu nake ba ku ji daidai ba ne hadisi na bakwai amma ba ku gane shafi ba hadisi na bakwai ai zai bakwai باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة باب دكي بيان إيمان أكي شقاء الجنة دشي ما ليش حديث نبقى حديث أبي أيوب الأنصاري حديث أبي أيوب الأنصاري متم مدينة yake cewa anna rajulan qala ya rasulullah hakika wani mutum ya ce ya manzan Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna sanar da ni wani aiki da zai shigar da ni aljanna فقال القوم sai jama'ar sahabbai suka ce mala mala me ke tafa da shi me ke tafa da shi shi da ya tsoro da wannan tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace arabun ma la wata bukata ce ta musamman ke tafa da shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ga amsar tambayar ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah ka ɗayanta shi da bauta kada ka yi tarayya da shi da wani abu in aka samu wannan ta ɓangaren imani da ibada da gare ka ka samu abin da zai kai gidan aljanna wa tuqimu salah kuma ka riƙa tsaye da sallah wa tuti zakah kuma ka riƙa bayar da zakkar dukiyarka idan ta kai munzalin ba da zakkarta wa tasiru rahim kuma ka sadar da zumunta zarha kyale ta tafi batta ta tafi ce ka annahu kana ala rahilati ya kasance a kan dabbarsa shi sa ka ce zarha kyale ta tunda yanzu ka samu amsa ka saki dabba ta tafiya tunda an sha rike linzamin dabba ta tsaya a yi tambaya ko sai an rike linzamin dabba in shi mai ba da amsa kan dabba yake iya ba da amsa sannan a kuma bar ta tafi a tsora da tafiyar da to shine zarha kyale ta tafi dan za ka yi mamaki mun gama karatu kuma ce kyale ta tafi wace shi an gane ko Su za mu koma wa hadisi mu biyo kamar da muka saba mana imamu nawawi a cikin wato ainihin babukan da ina ta yi muslim nasa kamar da ya ce babukan akan wani tsarin muka taho da amma hadisan ina ɗauko ruwayar bukari a kan to shine yake babul imani da yudkhalu bihi aljanna babun da ke dauke da hadisan da ke bayanin imanin da ake shiga aljanna da shi shine ka wannan hadisi na bakwai na Abu Ayyub al-Ansari to kamar da muka saba mun kawo wannan ruwaya ta bukari mukan goya da an bato ruwayar Muslim dan aga bambance-bambancen da ke tsakani a lafazin ruwayar imam muslim da aka ce an abi ayyub an karɓo daga abi ayyub ƙala ya ce ja a rajulun idan nabi sallallahu alaihi wasallam a can kuma sai aka ce an na rajulan ƙala an fahimta ko sannan kuma ja a rajulun idan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi fa ƙala sai ya ce dullani ala amali nuna min wani aiki A a'maluhu da zan aikata sai kuma sai ce birni bi amalin da yudkhiluni janna ko na kuma sai ce nuna min wani aiki da zan aikata yudinini min aljannat da zai kusanta ni da aljanna wa ni minan nari ya kuma nesanta ni daga wuta ka samu aljanna ai kun yi fankan da wuta an gane ko ala ta abdullah sai ce ka bauta wa Allah la tushriku bihi shay'a kada ka hada shi da wani cikin bauta yace gaba dai kamar yadda muka gani a wannan lafazin nan ma'ana ka ga da irin bambance bambancen da ke tsakanin tun daga nan to a cikin ruwa imam muslim nan da muka yi bayan ya ce la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as wa tu'ti az ko wa tasilu rahim san kuma sai aka ce wa tasilu ba rahimaka rahimika ka sadar da ma'abocin wato dangantaka wani suke dangantaka da shi ka sadar da zamantarsa to a ci gaban ruwa imam muslim ta wani cewa falamma adbara yayin da shi wanda i wannan tambaya ya zama tambaya ya juya zai tafi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قال الله تعالى لا مش الله استبقى دريش إن تمسك بما أمر به إن هي رقو لأمن لأك أمر شيش لش أبو وانا من الإنسان مثلا إن ياريك يسويا أي وتدس دخل الجنة تبز زي شقاء الجنة أولا الرواية تكي قبل ما أكوانا باب أم فهمتها أكو أقوى من جنة تفكاري kuma a ruwayar imam muslim babu ambatan faƙala alƙawmu mala mana da muka karanta a wannan ai mun karanta haka ko to a ruwayar muslim babu wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مالا أشكر رأي مسلم a أنا بلاد wannan shine bambancin da ke akwai saboda ka bisa dama isa gaya mana tun farko in an ce rawahul bukhari da muslim baya nuna cewa lafazin su ma ɗari bisa ɗari daidai ne a ana iya samun bambancin lafazi amma ma'anar saƙo guda take bayar to za mu koma kuma mu buga ɓoɓon hadisin kamar da makaranta shi mu yanzu a gaban mu dan sharhi a kansa an ce anna rajulan qala ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni janna ko kamar da yake a gaban mu to a ƙarƙashin wannan gaba sai malamai suke cewa to kowane mutum ne wanda ya zo ya ce da manzon Allah tsira da mishi Allah sabbata a gare shi ga mun abin da zai shigar da ni aljanna ai za ka so ka san waye tunda an ce rajulun kawai ko ana rajulan to malam hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa rahama mai sharhin littafin sahih bukhari sai yake cewa wannan mutum wanda iwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar ibn qutayba ya haka yato a cikin littafin da ake cewa garibul hadith cewar ba wani bane mutum abu ayyub al-ansarin ne kansa shi sahabin da aka ce an abi ayyub al-ansari ko hadisin abu ayyub al-ansari to shine mai tambayar kuma shine ya boye sunansa yace anna rajulan an fahimta ko yake cewa babu wani abu da zai hana mai ruwaya ya rufe ya ɓoye sunansa saboda wata manufa daban da ta sa da ya kamata ya ɓoye sunan ya ɓoye wannan ba wani matsala kai ne abu ya faru da sai ka ce wani ai kai ma wani ne ko to akwai hikimar ta san ko mu sani ko ba mu sani wanda za a iya hararowa yanzu halayya irin ta sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa san tsarkake kansu inda su san Allah ya hana ya ce wala tuzakku anfusakum to amma dai shi da ya tambaye da ce a gaya ma aikin da zai shigar da shi aljanna ko bayan ya an gaya masa amsar manzo ya ce in dai ya tabbata akan abin da aka gaya masa dan aljanna ne shi ko to in fa yace shi ne yi tambayar kuma aka ce ma dan aljanna ne shi ku fa za a ga dan aljanna ko to kafa wannan abin kuma yazo ya sa shi ya barar da aljanna ba halayyar su bace irin wani tsarka kika to ko dan wannan zai iya koyar su nan ce wani mutum a cikin waɗanda suke biyowa ba sai ya tona musu shi bane an fahimta ko to kuma da yiwuwar ma da wata hikimar daban ba wannan to sai yake cewa da manzo akhbirni bi amalin idkhulul janna sanadda da in an ce a kamar ne ba na labari amma da suke nufi nan ai ba labarin kawai ke so a bashi ba ilimin abin da zai shigar da shi aljanna yake so ya sura ko wannan akabin in ta nufin da ni ko kuma ka ɗauki ruwayar imam muslim sai ka fassara wannan lafazin na ruwayar bukhari a can mun karanto ya dullani ko nuna mu wani aiki da idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna ya nisanta ni daga wuta ko ya sa ya kusanci aljanna in nisanci da wuce. to da ka sai ka ce wannan a kamar ne din abin da yake nufi nuna mu to da a can haka yake to da ka sai zama cewa an sanar da shi abin da in ya aikata zai shiga aljanna kuma sai ce da wani nuna mun wani aiki suka ce sai nuna kawai wani aiki an kawo shi ba tare da an tantance wani aiki ba a matsayin abin da larabawa suke cewa na kira gamamman abu wanda zai iya ɗaukan komai shi ne suka ce abin da ya sa ya faɗa haka abin da yake nufi anan sanar da ni wani babban abu gagarumin wani aiki da idan na aikata shi ne sa shiga aljanna in nesa da ya kawo shi a wani salon don nuna girman abu a shari'a kasance wasu abin da aka yi kuma zai iya sa ka shiga aljanna na qawmu mala mala abinda ake nufi da qaumu anan ayarin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke tare da annabi tsira da mutu Allah sabbata gare shi su ne suka ce da wa da Abu Ayyub me ke tafa da shi me ke tafa da shi an gani to wannan tambayar da suka yi sun zama masu neman sanin abin da ya kawo Abu Ayyub yake wa annabi wannan tambaya kuma dan karfafa wannan tambaya ta su ba tsaya iyaye sau ɗaya ba dan suka ce mala ya isa amma suka ce mala mala suka maimaita malahu malahu me ke tafa da wannan me ke tafa da wannan an gane ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah kira da mutu Allah tabbata gare shi ce aribun ma lahu wata bukata ce ta daban muhimmiya tattare da shi tunda kuka ga ya haka tunda kuka je wannan tambaya bukata ce gagaruma take tafe da shi ma'ana shi manzo daga jin tambayarsa ko abin da ya ambata ya fuskanci cewa eh da bukata gagaruma ta sa izo yake wannan tambaya so yake san amsar wannan tambayar da to shi ne malamai suke cewa wannan kalmar arabun ma na hudu da ta zo a cikin hadisi ana faɗa arab da alhamza da ra da ba ana nufin alhaja bukata Allah ma yana gaya mana cikin alqur'ani abin da ya wakana tsakanin ubangiji da annabi Musa na zantawa da shi ma ما تلك بيمينك ya Musa qala hiya عصاي أتوكأ alaiha وأحش بها على غنمي تيتي ولي فيها مآرب أخرى مآرب شين ديوة أنا عرب عرب ما لك فسد أن موسى ما أدامنك يا Ai سنداتاتي أي a أنا ina dogara da ita ɗan wato jingina a kanta kuma nakan kora dabbobi na da ita ta ji wani aikin da take bayan ɗan dogara da ita banda wannan kuma ina ma da wasu bukatun da ita daban waliya fiha ma'arimu ukhra ina ma da wasu bukatun da nake da su da ita daban rayuwa ina kaɗo wa dabbobin ganye ko wasu ɗan abubuwa za su ci ko kuma yanzu abin da zai illa tashi ya fara kansa da ita da sauransu to shine wannan aradun la wata bukata ce ke tafa da shi to wasu lokutan kuma akwai da malamai sukan ce akan ce aribun kuma da yakon arabun a nan kuma ana nufin kwararre kan abu sai annabi kamar yana cewa kwarewa ce ta mai sanin inda ya kamata ya kai tambayar sai ya samu amsa ta sa ice wannan abin an fahimta da suka ce ana zuwa da wannan a ma'anar wato kwarewa da gogewa wanda yake a kan abu ana ce da shi aribin alaka gogagge ne a akan to amma dai muka kalli magana ma'anar ta fi kusa da maganar bukata ce ke tafa da shi ta sa i wannan tambayar na a ba shi amsa ita ta ba kuma shi ba mu ma da ita tambayar ta taimaka mana mun ji abin da za mu shiga aljanna to sanin za ka ce فقال رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ko sai annabi tsira da ya mutu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah jira da amince Allah tabbata gare shi ce ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a abin da zai shigar da kai aljanna idan kan taka daga wuta shine ka bauta wa Allah ka dayanta shi da bauta kada kai tarayya da shi da wani abu cikin bauta shine malamai suka ce iya kalmar ta'budullah da manzo yake abin da ake nufi da ka bauta wa Allah shine ka kadaita Allah da bauta inda kaji Allah ya ce abauta masa ko manzo ya ce abauta Allah abinda ake nufi a kadaita Allah da bautar wa abdullahi wa la tushriku bihi a haka za ko a qur'ani ku bauta wa Allah ma'ana ku kadaita shi da bauta sai aka saki goya shi kada ba ku hada da wani cikin bauta shine kasar to shine malamai suke cewa anan ma manzo irin wannan salon na alqur'ani ya faɗa ka bauta wa Allah dan kada ya bauci ko ai bautar a kuma hada da bautar wani sai ya nuna masa abin da yake nufi da ya bauta Allah din ya kaɗai tashi da mutum sai ce wala tushrik bi wala tushriku bihi shay'a kada ka hada shi da wani cikin bauta to ita ce irin bautar da Allah yake bukata a yi ita ce irin imanin da in bawa isa ne shi na cewar Allah kawai zai kaɗai ta da bauta yake shiga aljanna da shi shi sa malam imamu muslim yace babu da ke bayani imanin da ake shiga aljanna da shi shine imanin sanin Allah kadai za a ta da mutum shine ake sa shi ga aljanna sannan sai yake wa tuqimu sala shi ne malamai suka ce an ce iqamatu sala abin da ake nufi da ɗaya da sallah dawwama kan yin sallah shine ka tsaye sannan kuma ka kiyaye game da al'amuran da ya shafi ita sallah me take bukata wajen karatunta wajen tasbihanta wajen tahiyarta wajen sunkuyawarta da ɗagawarta wajen tsaiwarta duk abin da ake aiwatarwa a cikinta ka tsayu da shi yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar to shi ake cewa iqamus sama, kuma ka samar da ita a lokacin da aka ce a yi ta dan kai ta ba lokacin ta ba ba ba to waɗannan abubuwan su suke haɗuwa wato ainihin bayar da sallah da ake cewa tsaye da sallah in mutum bai samar da haka ba to bai tsaye da sallah ba ka dawwama kan yin ta ka kiyaye da duk buƙatar da take da shi na ayyukanta da maganganun cikinta ka yi su yadda aka cikin shi ne wata ƙimar sallah ka tsaye da sallah sannan kuma sai aka ce idan mutum in ji malamin suke cewa idan mutum ya kalli wannan zubin magana ta manzo ya ce a ɗayan ta Allah da bauta kada a yi tarayya da shi to ai sallah mai ce ce bauta ce ko ba da zakka mai ce ce bauta ce tare da zumunta menene bauta ce an fahimta ce to ya faɗi bauta kuma ya zo yana sake faɗi wasu abubuwan da su ma bautan me yasa sai malamai suka ce eh, ana yin irin wannan sallah a faɗi abin da yake gamanne sai kuma a waro wani abu muhimmi cikin wannan gamamman abin don a mai da hankalinka a kan ceto ka jigo a kan wannan abubuwan da ake bukata ka yi waɗannan an fahimta shi ne akan faɗi cewar in aka faɗi wato abin da yake ha keɓantacce daga cikin wanda yake gamanne to ana yin haka ne don a nuna maka girman mahimmancin wannan wanda aka keɓo daga cikin wannan sunan da ya gane kan an ce ka wata Allah ka ɗan da bauta to mafi jigo cikin abubuwan da ka na bauta ga garumai sun haɗar da sallah zakka kuma in a mu'amala tsakaninka da bayan Allah ka da zumunta an fahimta ko to shi ne malamai suka ce wannan shine hikimar ta sa manzo bayan ya faɗi ka bauta wa Allah ba tare da kai tarayya da shi ba ya goya kuma cewar karɗa tsaye da sallah har ba da wa tasilu rahim kuma ka rika da zama shi ne sai malamai suke cewa kamar da imamu nawawi Allah ya kan rama a ƙarƙashin wannan gaba yake cewa abinda ake nufi da sarar da zumunta shine makusantanta, wanda wuce da kusanci da su ta ɓangaren dangantaka ta jini to ka riƙa abin da ya kawo gwargwadon halinka na abin da za ka iya musu ɓangaren tsarar da wani abinci wannan uba ne gare ka wannan yaya ne gare ka wannan ƙani ne gare ka wannan ɗan ɗan uwanka ne wannan ɗan ɗan uwan babanka ne to waɗanda akwai dangantaka ta jin tsakanin ka to gwargwadon halin da Allah yi maka na samu ka ga me za ka iya yi wa babanka a matsayin insani kyautatawa shi ne sadar da zumunta a aikace gare shi me za ka iya wa wanka me za ka iya wa ɗan ɗan uwan babanka me za ka iya wa ɗan uwan babanka me za ka iya wa ƙanwar babanka me za ka iya wa 'yan babanka haka to wannan abin da kake yi gwargwadon halinka gare su wanda za ka ɗauka ka ba su mai wa abin da ka bayar da wuce a ce kayan miya ba kayan ko abin da kamar zai ba dama a sai shinkafa a wata ana ci yayi gwagwadon halin in kana damar da kauri a yi da kauri in na kaɗan kake da shi damar ka kayi haka yana daga cikin sarar da suna sannan ma na imamu da ban banda wannan kuma sai ɓangaren abin da ya shafi musuluncin su tsakanin ka da su babu sarar da mutum da ta wuce a ce kana da ɗan uwan da bai fahimci musulunci ba ka fahimtar da shi kuma ka ceto shi daga halaka gaba ɗaya zuwa tsira kamar da sahabbai suka rubuta irin abu huraira Allah ya dubi shi ije gurin babu suna kan annanci shi na musulunci sahabi gagarumi na manzo mafi haddar hadisan manzo zuwa ya ce ya manzan Allah ka tare da addu'a baba ta ana sata musulunta ka ga tare da zumunta ta yi a bangaren abin da ya shafi alaƙa da mahalicci ta yi kyau annabi ya masa addu'a sai dace kuma yana zuwa da tana wanka bayan ta fito daga wanka ta ce to yau fa a shirye nake da ta yin da kake mu ina son musulunci an fahimta to wata sare da zumunta ya wuce a ce wani naka makusancinka ina son halaka ka dawo da shi daidai babu sama da wannan to ma'ana daga cikin sare da zumunta ba abin da kake iya ɗauka ka bashi da zai mora ya ce kin a nan duniya batun abin da zai zama tsiransa duniya da lahira ta ɓangaren addininsa wannan kulawa da wannan tsakanin sandan ke yana daga cikin sarar da zama mafi ƙarfi ma karɓa kula a ɗan uwanka a baba ne a ƙane ne a wa ne a ɗan ɗan uwan baba ne a ɗan uwanka ne kai tsaye to yi ƙoƙari ka gan me za ka ƙare shi a addininsa a musuluncinsa yana daga cikin sarar da zama in ka je ka tabbata ya na ga 'ya'yanka duk ba ɗan kwali mata kuma sun tasa ya za ka ɗauki irin wani ta'ada ai ba talace ku da kaza kaza ya na ga yara an tafi na sallah ba wani ɗaya daga cikin su an fahimta to wannan a sabu daga mutum ka ɗan uwa suna daga cikin jigo bangaren musulunci sannan bayan haka ake cewa sai magana ziyarta zuwan maka ka je inda suke shi ne tare da zama ina daga ciki ba shi kaɗai ba ne inda ka ta ana magana ɗaukar wani abu naka ka ba su ka iya barwa ko baka je ba musamman ma da ake da hanyoyin barwa masu sauki ko a cikin akawuntin sai ga kawai an yi alam ko alam ta shiga zuwa ya ta yi ɗan uwa ba ne ta amma Allah ta kara da yanzu yana cikin cikuna kuma ga yana dariya ko ka ga baka zo ba amma kamar ka zo to lokaci kuma ko sai a ganka a gidan a nan ne kuma za ga abin da waya da za ta ka ba ko alat ba zai ka ya na ga kaza ya kama gidan nan a ce ana kaza ko ya ba a yi kaza ba sannan kuma za ka san abin za ka faɗa da baki shawara ta shigo nasiha ta zo nusarwa ta ku dena daga cikin sarar da zuciya sannan yake magana banda wannan da ma wasu abubuwan ba waɗannan ba ko biyayyarka ga dai su dena daga cikin sarar da zuciya cewar wannan wanka ne kai ƙaninsa ne ita kaza ya kamata ko abin nan bai saba shari'a ba to biyayyarka da abin da ya faɗa ka yi ina daga cikin sadar da zuwa in ka tsire masa zai ci ina daga cikin abin da zai bashi jin ciwo da jin ɗaci da jin ba daɗi ya yau na wani ya na jiki na yi min haka to ina ga wani na an fahimta sai wani abu ya fi ƙona mara to ga na ma da muke tare na faɗa ma gaskiya na faɗa abin da yake bai saɓa shari'a ba ya tsire min yaƙi ya sa ƙafa ya shure to ina ga kuma wani to wannan imamu nawawi kirgo su su da wasu su ma da bai faɗo ba a ɗan kalma mai daɗi aiwatar da wani abu na sakin fuska da zai gani ji daɗi su daina daga cikin sadar da zumunta da manzo yake cewa a kula da shi kaga wannan alaƙa ce tsakanin bawa da bawa sallah kuma alaƙa ce tsakanin bawa da Allah haka bayar da zakka nan kuma ta haɗa bawa da Allah ka fitar da zakka kai aikin da Allah ya sa ka manzo ya umarce ka wanda aka ba ya mora ya ji daɗi kuma ka yi kima a gurinsa sai manzo a cikin wannan amsar da ya bayar ita taro alaƙar bawa da ubangiji alaƙar bawa da bawa alaƙar bawa da ubangiji da bawa to ko kiyaye wannan shine zai sa ka samu aljanna to ci gaba sai aka ce manzo sai ce zarha kyale ta muka ce za a yi mamaki duk an gama karanta kuma an ce kyale ta wace ce ba da ba a magana ta ba a farko kuma yanzu a ƙarshe ta zo kyale ta an fahimta shi da malamai suka ce abinda ake nufi kyale ta huwar ta tafi imamul aini cikin malaman da suka gabata wani suka yi sharhi imamul bukhari eh sayyid bukhari sai yake cewa eh abinda anan ake nufi kai sahabi na abu ayyuban ansari kyale taguwarka da kake kai ta tafi zuwa gida naka gida da dama gida ka hara kuma abin da ka tsaya yi ka samu amsar da kake nema ka fito to kyale dabba ka saki linzamin ka ba ta tafi sauka lafiya an fahimta ko wasu ka ci to abin da anan ake nufi da manzo ya a gaggauce yake amma dai wannan muhimmancin tambayar ita ta sa ya tsaya yake wa manzo wannan tambayar akan dabba ma a shi yake ko kuma imamul aini yake cewa da yiwuwar kuma a'a abin da ake nufi sanda yake wa manzo sallallahu alaihi wasallam tambayar nan shi manzon ne yake kan dabba ba shi ne yake kan dabba ba saboda haka tambayar ta sa ma an ja ragamar dabbar manzo shi yasa ma wasu suke da shi mai ke tafi da shi mai ke tafi da shi zai tsayar da manzo daga tafiyarsa da yake yi an fahimta ko to sai da aka zama sai ce to sakan min zamun dabba ba ta ta tafi tunda bukatar ta kai kariya an gane yanzu da na baka amsa a kyale min dabba an ce ga tafiyar an fahimta yace da yiwuwar haka ce ta sa manzo ce garha kyale ta tafi shine sai kuma a ƙarshe malamai suke cewa da wannan hadisi a dunkule in ka tsaya kare raya yake ko da mu ne kamar haka ina sanar da mu cewa bawa ne ba zai shiga aljanna ba sai idan ya kasance mai ɗayanta Allah a bautar ku ƙara bauta in ba ɗayanta Allah da bautar yana goyawa da wani aikin banza yake sai in ya ɗayanta Allah da bauta wannan imanin nasu na bautar Allah shi shi kadai ya cancanci ya kai shi gidan aljanna da haka wanda zai zama ina raba kafa ya shayi suna musulunci suna kiristanci an je can shi Allah ya wara in musulunci to dama muna ciki in kiristanci dama muna ciki bai wa Allah haka eh, ba a raba kafa to da sai imani ya zama Allah ko a ta da bauta sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisin ina sanar da mu girman al'amarin sallah da zakka da sadar da zumunta cikin rukunin abubuwan da ake wa Allah bauta da su shi yasa bayan an ce ɗayan sa Allah da bauta sai kuma aka waro su aka faɗe su da sunan su wanda ba iya su bane bauta Allah amma saboda girman al'amarin su da muhimmancin su shi yasa manzo bayan ya ce ɗayan sa Allah da bauta sai rika kuma faɗe su babban jigo ka tsayi da sallah jihun ka tsayu da ba da zaka. sannan alaƙarka da bayan Allah da zama haɗa iyaye ɗan uwa a tare da zuma sannan ba haka malamai suke cewa wannan hadisi na tafi da falala al'amarin sada zumunta da har aka ɗauko ta aka goya da ɗaya da Allah da bauta ɗaya da sallah ba da zakka aka goya da ita to tana da girma a gurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kaga an goya shi da sallah da zakka ba karamin abu sannan ba haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu halaccin yin tambaya da ba da amsa ana kan abin hawa domin shi manzo in shine akan dabbar aka rike masa ragamar dabba aka yi tambaya an tambaye shi yana kai ya ba da amsa yana kai ko ko kuma ɗalibin ne yake kan dabba da aka ce zarha ana nufin shi din abu ayyub isa ce dabba sun da san zai bukatu sai tafi ki ƙara gaba to ashe ya halatta kana kan dabba ko abin hawa kai wa malami tambaya za ka amsa ana duba yanayi ba za a ce ka ji dan rashin ladabi ma yana ina cikin mota sai ke tambayar malam ko a ce a kalli girman tambayar a dubi muhimmancinta kuma a dubi dalilin da yasa kadan an ce sai an je an a gida ko kuma ba za a tambaya mota ba a waye gari a kato bar da za a zo malam ya rasa amsar ka an rasa mafita ko to yanayi ya iya sa idan bukatar da yake tafi da ita gagaruwa ce kuma sannan kishirwar kuma da gurin da ita tambayar da kuma yanayi to ba da jin yayi an ba shi amsa shi malamin da shi ɗalibin kaga ba za zuwa ce to kai yanzu kai kana tsaya kan dabbar da tun daga tambaya za ka to kai ka ba ta huta a ba shi ba laifi bane a shirya an hore sai za su iya ɗaukar an fahimta ku eh sannan ba haka malamai suke cewa har wa yau daga cikin abin da kamar da malam ibnu hajar al-asqalani Allah ya kasar rahama yake faɗa yake cewa daga cikin abubuwan da ake iya samowa da fahimtowa da rukowa daga wannan hadisi akwai wato keɓance wasu daga cikin ayyuka a kwaɗaitar da kai a game da su gwargwadon duba da yanayin wanda ake gaya wa abu ishe da yiwuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗakar da sahabinsa abu ayyub da gaya masa wannan amsa iwaro maganar sallah zakka sada zumunta ya gaya masa saboda ya faɗakar da shi game da al'amarin waɗannan abubuwa cewar suna da wahalar jurewa yi tsayuwa da sallah duk abin da kake ciki da an kira sallah ka watsar ka ci cewa eh ga dan abin da aka halice ni bari je in yi shi sannan da yi abin da ba shi ba to jurewa haka da tsayuwa akan haka abu ne mai wuya sai jajirtattu cikin bayan Allah saboda wannan wuyar su sa manzo ya faɗakar a kai cire kuɗi yadda ake da sanin zaƙin kuɗi da sansu da kaf da su a ce sun kai da ka iya cewa ka bayar baka ce kai bari ɗan ƙara juyawa ba bari mu kai zuwa wani wata ko ma kai makatau da ake cewa shiru makatau to wannan abu ne da sai wanda imani ya ƙarfi sai wato wanda yake jajirtacce cikin bayi haka kuma sadar da zumunta ɗabi'a ta ɗan uwa ya fi garin dama ɗan uwansa ji ba wuce ce ido a kare nan yace wa wanda nake gani kullum to ɗan uwa da ɗan uwa wanda ake tare an fi ganin damar juna fiye da abin da ya shafi wato bare ba a sanya ake ba a zama fahimta ba an fi shakkar an fi kaddara shi an fi ɗaukar abin da ya zo daga gare shi da muhimmanci to ka yarda cewar wannan da yake ɗan nan tilas ɗin ka ɗan uwan kuke tare kuke ganin damarsa ka yarda ina da darajar za ka taso ka zo ka same shi ka yarda yana da kima da za ka ɗau abinka ka ba shi ka yarda yana damar za ka gaya masa magana mai daɗi da abubuwan da suke kama da to abu ne mai wuya kuma abu ne na yau da kullum to shi yasa manzo in wani waɗanda abubuwan ya gaya masa malamai suka ce ya yi haka don faɗakarwa akan girman abubuwan da suke da wahala shi yasa ya haka ina kuma iya zamantowa a'a manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka ne saboda shi wannan sahabi ina ɗaukan waɗannan abubuwan da sauƙi ko ba masu sauƙi ba ne shi yasa ya faɗakar da shi a kan an fahimta ko to malamai suke cewa galibi manzo ne irin wannan ina ba da amsar gwargwadon irin yanayin waye kai in a cikin tsarin akwai ɗan sakaci da sada zumunta za ka tashi ba ka amsar abin da za ka ka shiga lantarki a jama har da in kai a cikin al'amuranka sada zumunta ba matsala ba ne ɗaya da sallah ba matsala ba ce amma a harkar kuɗi an san ka za ce ka kai ku gaba da zakka an fahimta ko to yanayi da kuma kallon mai waye malai suka ce to wannan shine abin da yasa manzo iwa ruwa ina cikin bayanan iga ne akan su ba dan su kaɗai ne wato abin da za a yi a shiga aljanna wannan kusan shine abin da muka ɗare da a karatun na wannan hadisi a yau kasancewa dawo farko wasu ma ba su san an dawo kuma wasu sun shagala ko sun manta shine abin da ya sawwaka na karatun mu da abin da muka da Allah ba mu ladan wanda aka cikar da kuskure ko kuma harshe Allah ya yi ya kira sallah kafin tambayoyi ce tafi ba wani abu da zai kai musu su ma kuma da su idan ya zo sare suke daga wani ya zo daga birni ko daga area da ake gana wato dan alama haske da sassaucin rayuwa ko ba komai dai watakila su da zai mago su kaye kaye da ya rike ba watakila a aljihu ya zama da abin da zai ba su shi wanda zai je in yana ga cewa baya da abin bayarwa ya iya saurarawa haske ya dan aljihunsa da tudu sannan ya tunkare su ko sannan su kuma da za a zo gurin su su ma aka zo suka ga an zo an yi an gama an tafi ba ce kuma ba sai dai wannan gaisawar da kuma ganin halin suke ciki su ma wannan ya isa su shiru su ce to ba je fili daga haka ko koyar ko ka da dan cewa wani to a tsari na addinin musulunci kamar da muka ji imamu nawa yake faɗa abin ɓangare ɓangare ne akwai magana ɗauka ka bayar tana ƙarƙashin sada zumunci zuwa ma ka je ka ga halin da mutum yake ciki ka gaya masa wata magana ta shawara ko ko baka ce masa ko ka ga lafiyar da yake ciki Ka ce alhamdulillah na zartar da ku da lafiya alhamdulillah na zartar da ku ba a cikin kakani ta da ce abubuwa sun tuɗe sun daɗi komai ya ce ɗaya wannan ma kaɗai ne ya ishe na farin ciki da jin daɗi kai ya gansu ma ta gan shi san cewa eh ga halin da dan uwansa yake ciki shi ma ga halin da ɗan uwansa yake ciki da ya gani to wannan ma wani bangare ne na daban mai zaman kansa an gane ku ai yanke abin da kake ma ka bari ka tafi mutum ka je ka gan shi ya gansa An sai kaddarawa ta kimantawa ce to za ka to ba daidai bane mutum ya ce dan bai da abin da zai ɗauka i bayar ki zuwa i ziyara in ina da abin da zai kai shi i ziyara ya dawo ya je ya yi ko ka mata aka ce wallahi gani ne da in zauna ban zo ba wanda in zo ko ban da komai zan ku gani za su ce eh, lalle kai mana komai za su san ina da kima kuma suna da daraja a gurin sa wanda su wa haka ce ya da dan wani abu da kazo da shi ne da mun ga za ka tafi kuma wallahi ne mun ma da hakan take amma dai kima ko zuwan ku ganni shi yasa ne kuru abin da ke shi din ma na kashe na kudin mota zuwa da koma za ka yi za to kada in an an biya wata sai da wani abin da za a bata ne shedan ita sa masa har a waye gari ba wannan din ba wancan din kaga biya an rasa yawa haka eh haka Eh. haka yake abin eh, kun ga shi ma yake gawo wani hakan ta faru da shi an kwan baban sai ce daina duk ya bai zo ba ce sai ya fara abin da zai kawo ya zo din to haka abun wannan inda damar ta a bayar ka bayar in ba damar ka zo a ganka ka gani a gaya maka wata shawara ko ka faɗa ko ka ga yanayin da ake ciki ma hankalinka ya kwanta su ma na ya kwanta na su ina nan lafiya don to irin da aka ɗauke ɗauke da aka yi na harbe harbe ka zo aka gansa ka don su ai ka gani hankalinsa ya kwanta na su yana nan ko to shi ne to kuma bayarwar da nan inda dama ka ba to sannan kuma wanda aka je gurinsa har kullum abin da ake so da kai kamar mai wadatar su kadda ka ga naka har ka harin sa rai da kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi shine ba da muke cikin yanzu shi sa annabi yake cewa da bar wata fitina ga al'ummar, sa bayan sa mafi fitina da sa kamar kuɗi kuɗi kima ka kawai ba ka da kuɗi shi kenan kawai da kai da banza duk ɗaya to musulmi ba haka ya kamata ya da ɗaukar ta addini mai ƙwari bai kamata ya kamata. shi ne ka zama gabatar mu da can ɗan lokaci kaɗan har a yanzu su za ka kaji wallahi mijinki ya fi kuɗi ba dan iska ne talaka ba ko Nigeria mu da karu ne ne ke ga shi nan haka su to haka to irin wannan abun ya kamata a farfado da su kada kuma a mai da shi sai da na eh haka haka shi an yi bai baya da musallan na raka a wuri shi yanzu zai zaman da ake nan zaman raka ta biyu ne ko ko zai irin zaman da liman yake shi kake tambaya eh. to kuma da aka tambaya yace addu'a da ake ta bude karatun sallah idan ka zo ka tarar an yi wani abu na raka'o'in sallah ba su an yi a biyan za a kawo biyu su kai su take ta farko a gurin ka yanzu kai za ka fara amma liman ta uku ci yanzu zai to za ka yi karatun buɗe karatun sallah ko koyi da kayi kabbararka karanta fatiyarsa an fahimta tunda sallar ba a farkon ta ake ba kai da take a farko a gurin an fahimta to idan shi yanayin wannan ba za ka tabba wani nassi yanke take da mai zai cewa karatun buɗe sallah ko ka zo ka tara ana tsaka da sallah za ka yi amma ne abin duba shi ne idan kai yanzu za ka yi a matsayin farkon ka ka fahimta limamin ka san mai karatu sannan a hankali ne tunda yanzu fatiha zai a raka ta uku kaga za ka iya addu'a da take takaitacciya ta buɗe karatun sallah saboda za ka fara karatun fatiha za ka na ka fara sallah ka iya yi kuma kai fatiha a yi ruku'u da kai kai ba da cewa kayi laifi a shirya amma in ka san limamin ka ba za ka samu wani daɗewar gani to samar da fatihar ya fi muhimmanci a kan addu'ar buɗe sallah ka rasa fatiha an fahimta ko sai ka yi ta in ko dama ruku'u ma yake kawai kan bara za ka kai ba magana kai fatiha ba magana ma karatun buɗe eh, addu'ar buɗe karatun sallah an fahimta ko to sannan ba ta abin da ya shafi ka zo raka'a ta biyu an yi ta an fara ta uku ka zo aka yi ta uku da kai aka yi ta hudu da kai liman yi zaman da ike na tahiyar ƙarshe wanda ake saka a ƙafar hagu a ƙasan ƙafar dama da aka kafe a zauna a kan tsuwawun hagu domin ya yi irin wannan zaman saboda shi ne zaman tafiyar ƙarshe kuma sai fasan cewar an ce wanda yake a ta biyu ko sallah mai a ta biyu ita kuma zamanta shimfiɗa kafa hagu ake a ɗora duwawun hagu a kanta a kafe kafar dama to a nan wani zaman za ka yi an ji tambayar shin za ka irin zaman da liman ya yi tunda sallah ta zo ƙarshe kuma kana koyi da liman ko ka za ka yi irin zaman da ake a tafiyar farko tunda kai yanzu tafiyar farko kake yi za ka tashi ka ci ko biyu an fahimta ko to akwai malaman da suke cewa ana rinjayar da biyayya ga liman a ayyukan sallah idan kana mamu shi yasa aka ce idan gurin zama liman ya miƙe kai za ka miƙe misali in kuma gurin wato miƙewa liman ya zauna zama za ka yi bayan da ka iya saboda girman bai iya gani ma yasa annabi ce kai ko a zaune limamin ku ya sallah saboda bai da lafiya ko kuma lafiya ku kalau ku zauna a zaune ku bi biyayyar neman ta sa sai ka zauna kuma kai da ka zo yanzu za ka yi raka a farko mai fatiha da sura amma saboda ka tarce neman a raka a ƙarshe ba yadda ka iya karatunka da fatiha zai zama saboda shi fatiha zai kuma kai za ka yi a fili a farko baya da ka iya shi yanzu a ɓoye ne sama a ɓoyen da biyayya ga liman suka ce da hadisai da dama sun nuna ana rinjayar da wasu abubuwa a lokacin biyayya ga liman a ga wanda ike kai to su malam suka fahimci to a nan ma irin zaman da liman isi za ka jin cikakko wasu kuma suka ce a'a shi ya yi irin zaman da ake a tahiyar ƙarshe yi abin da aka ce a yi tunda tahiyar ƙarshe yake kai ka yi irin abin da ake a zam tahiyar farko dan yanzu ka tahiyar farko kai an fahimta da ba zan kalli kowanne sun kalli dalilan da suka zo a shari'a ne suka yi fatawa wanda duk kai anan babu matsala Allah ya samu subhanallahi na da kai sai mu sai yana kokwanton sallar faraka a biyu ce ko uku ce akwai hali guda biyu idan zuciyarka ta furin rinjayar maka da biyu kai to za ka gini a kan wannan yaƙinin da kake da shi sai ka sake yin biyu ka gane tunda kana da yaƙi da ka gina a kai farin jayar, to idan ka je ƙarshe za ka yi sujadu guda biyu bayan ta yi sallama amma idan ba ka da yaƙinin rinjayar da biyu ko uku to ka ɗauki kaɗan ɗin amma ka ɗauki kaɗan ba don ka rinjayar ba don shi ne ya fi zama tabbas ɗin an same su a kan waccan ka tafi kanta babu ita an fahimta to a nan sai ka je ƙarshe kafin ka sallama sai ka su guda su ne gyaran wannan kokon da ka samu kanka a ciki wanda ba ka da tabbaci inda za ka rinjaya aka ce ka ɗauka ɗansa amma in kana da ɓangaren da ka rinjaya kamar misali ka zo kana tunanin biyu ne ko uku amma zuciyar ka samu ba ka cewar uku ne to uku za ka ɗauka an fahimta ka ga yadda ya sha bambam da wancan da ba ka da tabbas shi wannan ba makawa biyun za ka ɗauka ba za ka ɗauka ukun ba an fahimta to wajen bambance su a sida da gyaran wannan kokon da ya same ka a ƙarshe ne wanda kake da tabbaci to jadar zama bayan sallama wanda ba tabbaci jadar za zama kafin sallama Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu